mutum ya zo mutuwa yakan yi nadama akan wasu abubuwa sai ta ga mafi yawa shekarun da ta yi tana aiki da kuma kalmomin da take ji mamata suna faɗa na ƙarshe ne ta fitar da waɗannan abubuwa guda biyar ta mafi yawa waɗanda suka mutu a hannunta da wanda suka mutu a asibitocin da ta yi aiki da abokan aikinta da ta da tambaya ta gano cewa mafi yawa mutane sukan yi nadama abu biyar a daidai lokacin da suka fahimci ba za su tashi ba wani kan yi nadama akan me yasa bai rayu yadda shi ya so ya rayu ba bai rayu don ya burge wani ba wani ko me yasa bai faranta wa waɗanda ya cancanta a faranta musu rai ba kamar matansa iyayensa yan uwansa abokansa me yasa bai nuna musu kyautata ba wani kuma ya ce me yasa ya ta zalama ɗauki kayan wancan buge wancan saci na wancan yau gashi duk za ka fita ka bar abubuwan da kai ta zalama akan su kai ta faɗa akan su wani kuma ya ta nadamar akan wato abin nan da ya gaba da kiyayya da ya wani kuma kan kin bayyana wani ra'ayi da yake da shi ko ta dama da yake da ita wani kuma akan wani taimako da ya kamata yi wa wani a lokacin da ya shiga wani yanayi bai masa wannan taimakon ba shi kuma yanzu gashi zai bar duniyar gaba daya ta ka kawo abubuwan da ya haka dai na ran ka kawo su mutu ya karanta zai ga bayanin da wannan tai